akwai wata matsala tana nan tana addabar mutane da yawa musamman a irin wannan lokacin lokacin da ake gabatar da azumin watan ramadana wannan matsala ita ce gyatsa mai wari wato magwas kenan a hausance in allah yadda a yau zan yi magana akan yanda za a rabu da wannan matsala kwata-kwata in Allah ya so ya yadda Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar kullum sunana Kabir Ishaq mai gabatar da shirin taskar gidan magani Habal Center. Insha Allah kamar yadda na faɗa wannan matsala ta magos tana faruwa da mutane ne mafi yawa ta dalilin rashin narkewar abinci wasu suna da matsalar da zaran sun ci abinci kawai sai su kwanta su kama bacci hakan yakan hana abincin ya narke ta daɗin rai ko kuma ya zama kafin ya narke sai ya kai ga ya ruɓe a cikin mutum idan ya ruɓe kuma zai riƙa samar da wani yanayi wanda zai rika cika ma cikinka da iska ma'ana wani gas zai rika ɗan taruwa a cikinka ta yanda dole sai ka rika fitar da shi ta hanyar gyatsa ko kuma tusa idan ya zama na kana gyatsa ɗinnan nan sai ka rika jin wari yana fitowa daga cikinka wasu kuma ba laifin cin abinci a kwanta bane ba suna da wani nau'i na wato matsaloli na ciki waɗanda hakan yakan sa abinci ba zai iya narkewa a cikinsu cikin kwanciyar hankali ba. To koma wanne ne daga cikin waɗannan wanda Allah ya jarabe ka da shi insha Allahu akwai mafita cikin yardar Allah. Mafitar kuwa shi ne, wato a duk lokacin da ka fuskanta ka gane cewa idan ka ci abinci ka kwanta shi ne yake haddasa maka wannan magos, to abin da ya fi sauƙi shi ne ka yi ƙoƙari ka daina aiwatar da haka in kuma har ya zama dole sai ka kwanta to ka tanadi zuma mai kyau wacce take asalin zuma original idan ka ci abincin nan ka ƙoshi sai ka ɗibi zuma nan cokali biyu kawai sai ka sha don Allah ya yarda da yawan abincin da ka ci zai narke cikin sauƙi kafin ya kai ga yawon nan ruɓe ɗin bari ya dame ka wasu ma in suna magwas ɗin nasu har zafin ƙirji yake haddasa musu to a taƙaice koma wanne ne a cikin wa'annan in Allah ya da idan ka yi za a samu mafita da yardar Allah sannan sai wa'anda matsalolin ciki ne suke haddasa musu kamar olsa da makamantan haka abin da ake amfani da shi domin samun sauƙin wannan shine ganyen marke marke dai irin namu na gargajiyar hausa sai a samu ganyensa a daka shi ya gari shi kenan sai a riƙa shan sa da nono ko da kunu ko da zuma ko da madara in Allah ya so ya yarda shi ma za a waraka daga kan wannan matsalar wannan shine taƙaitaccen bayani a kan mafita game da matsalar magos. sai kuma wani lokacin in Allah ya sake sa damu assalamu alaikum wa rahmatullah